والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أتشم رسالة تا أبو زيد الخيرواني لا تنشأ باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديئة واللقطة والغصب duka waɗannan hukunce hukunce su mu yi shufa'a zai yi bayani da hiba da sadaka da alhabsu alhabsi hubusi kenan da rahan da ariya da wadi'a da lukuta da algasbu waɗannan su ne abinda za mu tattauna a kai to sai ce wa inna mashufa'atu fil musha'i ana yin shufu'a ne abinda ake nufi da shi ma wato tarayya akan mallakan wani abu to filmushayi yana faruwa ne ana samun hukuncin shubuha ne a cikin abin da ba a raba ba shine musha yasa ce wala shufa'ata fi ma qad usima babu shufa'a akan abin da an riga an raba wala lijarin haka kuma ko makoci wala fi tariqin ko kuma hanya wala arsati darin farfajiyar gida duka waɗannan kad ustimat buyutuha wanda an riga an rarraba gidajen in dai an riga an rarraba kuma shikenan ko in dai an riga an raba babu shufa'a dama me ne shufa'a da ni da kai muna mallakan wannan fili da ni da kai muna mallakan wannan gida to shine yake da hukuncin shufa'a da zamu zo mu tattauna a kai ولا في فحل نخل أو بئر haka haka babu shufa a cikin fahali na shine dabino kenan namijin dabino fahal zakar kenan namijin dabino babu shufa a kai ko rijiya idza qusimat an in an riga an rarraba dabinan babu shufa tunda wannan yana nasa wannan yana kan nasa awil ardu ko kuma kasar ko filin in an raba wala shufa'ata illa fil ardi babu shufa'a sai in akan kasa ne ko fili wa ma yattasilu biha min al bina'i wash shajari da abin da yake da alaka da kasa din na daga gini da kuma bishiyoyi sai ce wala shufa'ata lil hadiri ba'da sanatin ba'da sanati babu shufa'a ga mutumin da ya halatta wuri bayan shekara lil hadiri ba'da sana an gani abin da ake nufi wato wanda ya zo gari mutumin da ya zo gari ba'da sana bayan shekara to ba a maganarsa akan shufa'a ko tarayya akan abu والغائب على شفعته وإن طالت غيبته والغائب ala ghaibatihi san ala shafa'atihi da mutumin da ana tarayya da shi din amma kuma baya nan shine wal ghaibu ala shafa'atihi wa in talal ghaibatuhu ko da ya ya dade yayi tsawo wa uhdatu shafi'i ala al mushtari wa yuqafu shafi'u fa imma akada wa aw taraka wa uhudatu shafi'i alal mushari a nan gurin abin da yake nufi shine da ni da kai muna tarayya akan mallakar fili sai ni din na kewaya mana muna shifu'a kenan ko tun da filin da ni da kai ne shine a hukuncin shifu'a din tun da filin da ni da kai ne sai na kewaya na je na kira wani third person wani mutum na uku daban sai na ce bari in sayar masa da kasona ni da kai ne muke mallakan fili sai na kewaya na kira wani na ce bari in sayar masa da nawa kasan kai din baka sani ba sai daga baya bayan na sayar masa ya karbi kuɗi sai kuma ta zo ta bayyana kai ɗin ka gane cewa ni